Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana matakan da za a ɗauka domin maido da matsayin da aka cimma da hukumomin Tehran kan shirin Iran na mallakar makamin nukiliya, matakin da Isra'ila ta nuna rashin amincewarta a kai. Yau wannan batu shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Wata ƙungiyar tsageru da ke goyon bayan Iran ta yi ɗauki alakin harin makami mai linzami da aka kai akan yankin kuɗawa a Iraki. Wannan hari wani abu ne da ke nuni da irin ƙalubalen da ke gaban gwamnatin Biden. yayin da gwamnatin ta Biden ta ce za ta koma cikin matsayar da aka cimma a shekarar 2015 kan nukiliyar na Iran wacce ake kira JCPOA a takaice. prepared Shugaba Biden ke ne ke cewa a shirye muke mu koma kan teburin tattaunawa da kasashen nan biyar da ɗaya a haɗe. Wato China, Faransa, Jamus, Rasha da Burtaniya da kuma ita kanta Amurkan kan batun shirin nukilan Iran. Dole ne kuma mu tattauna irin tarzomar da Iran take haifarwa a yankin gabas tsakiya. yayin da yake jawabi a gaban wani taron samar da tsaro da aka yi a minik ta yanar gizo a makon da ya gabata biden ya alkawarin haɗa kai da nahiyar turai da sauran ƙawaye kan wannan batu na iran matakin da wasu masu fashin baki suka ce farar dabara ce kelsey depot kwararriya ce kan al'amuran da suka shafi takaita yawaitar makamai the pathway to addressing ta ce hanyar da za a iya magance damuwar da amurka ke nunawa kan ayyukan iran a yankin da kuma hanyar da za a magance shirinta na mallakar makamin nukiliya na tattare da maido da wannan jirjejeniya ta jcpoa da kuma kara wa amurka kwarin gwiwa kan wannan tattaunawa sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar firaministan Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce muddin aka farfado da wani yarjejeniya to tamkar an ba Iran ɗin lasisin mallakar makamin nukiliya ne. Ita dai Iran ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin uranium ɗinta har zuwa kashi ashirin sama da mizanin da matsayin da aka cimma na kashi biyar kasan da har ila yau bai kai kashi casa'in da ake bukata ba wajen kera makaman. Ita dai Iran ta nuna alamun za ta koma kan teburin tattaunawa. amma ta ce ba za ta lamunci sauya wani sashi na matsayin da aka cimma ƙarƙashin gwamnatin obama ba alex batanka mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi shirin nukiliyan na iran a middle east institute Ya ce abin da za a gani shine za a shirya taruka. Amurkawa za su nemi hanyar da za su bi su koma cikin wani yarjejeniya. Za a iya wa Iraniyawa sassaucin wasu takunkumai amma ba komai da komai ba. Abin nabi a nan shine kowa zai yi kokarin ya ga cewa bai wulakanta ba amma dai kowa na bukatar a koma turbar diflomasiyya inda za a fara da kananan batutuwa ta yadda kowa zai samu kwarin gwiwa. To aka zalika gwamnatin Biden ta ɗauki wasu matakai a majalisar ɗinkin duniya don maido da tsare-tsarenta kan Iran kamar yadda yake kafin gwamnatin Trump ta janye. To sai dai komawa kan teburin diflomasiya ba abu ne mai sauƙi ba. domin akwai tambayoyi da dama da ke bukatar amsa a cewar wasu masu sharhin wani kalubale kuma da za a fuskanta da iran shine kan yadda take tsoma baki a wasu al'amuran yankinta da suka hada da na yemen inda take faɗa kaikaice da hukumomin saudiya a farkon watan nan gwamnatin biden ta ce za ta kawo ƙarshen tallafin da take ba dakarun da saudiya ke jagoranta abinda gwamnatin ta biden ta kira yunkurin maido da hudar diflomasiyya da amurka ke yawan jaddadawa To a gefe guda kuma sabon da Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta isa birnin New York a jiya Alhamis, inda ta ce a shirye take ta dukufa wajen haɗa kai da ƙawayen Amurka don tunkarar matsalolin da ke addabar duniya. Kwana guda bayan da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta rantsar da ita, Lisa Thomas Greenfield ta isa birnin na New York a ɗaya daga cikin watanni da aka fi gudanar da ayyuka. inda amurkan za ta karɓi ragamar shugabancin kuma tun suhu na majalisar ɗinkin duniya da ake karɓa-karɓa. jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani ciko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin da kusuwara da ta haɗa wannan rahoto sai kuma julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu